يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم ya يتي مسا يا كي موسى نيني الله مبواي wanda babu wani mai rinjaye a kaina kuma mai hikima cikin halittata da abinda na ƙaddara da wanda na shar'anta.